Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku na Sani. Kamar dai da watakila kuka ji a labaran duniya, Najeriya ta yi bikin cika shekaru 63 da samun 'yanci daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya. a daidai lokacin da kasar ke fama da tarin matsaloli na tsaro da tattalin arziki da dai sauransu. Wannan shi ne maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International. Mai magana Abdullahi Lakifin tuwa da karamar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. Babu shakka cikar Najeriya shekara 60 da samun 'yancin kai wani abin takaici ne ga al'umma ƙasar a yanzu, amma wajibi ne mu ci gaba da yi wa al'ummomin da suka samu mana 'yancin nan addu'a a da yaushe duba da irin yadda suka ɗora ƙasa a turbai ci gaba ƙasa da kuma al'umma ƙasa a baya bayan nan kuma mun samu mutanen da sun zo sun karya ƙasa ta hanyar mai da ƙasar kuma ba su mai da arzikin ƙasar daga su sai 'ya'yansu sai wa'anda ke kusa da su wannan abu ne wanda shi ne ya haifar mu ƙasar nan gagarumin ci baya ga al'umma ƙasa wajibi ne shugabanni su sani duk wani jin daɗi da za su yi a yanzu jin daɗi ne mai yankewa jin daɗi mai ɗorewa shine ka tsinci kanka mahallin da Allah yake son ka zauna a ranar gobe kiyama ya kamata su tausaya wa al'umma domin duk wannan musiba da suke jewa al'umma Allah zai tambaye su da fatan za ku tashi lafiya. Sashen Hausa na rido Faransa Mai magana mataimakin shugaban ƙungiyar murar jama'a Usman Manuka da kanan mai rawar hunto a cikin jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya. Hakika cikar Najeriya shekaru 63 da samun yancin kai shekaru ne da kusan mace a baya an samu ci gaba amma aka san yanzu koma baya ne ƙasa ke fuskanta a daidai irin wannan lokacin ganin ga matsala ta tsaro ga talauci da yunwa da matsatsalu daban-daban wanda suka addabi ƙasar wanda kuma muna gani rashin shugabanci ne da wakilci na gari da ba mu da shi a Najeriya ya ƙara jefa ƙasar a cikin wannan hali da muka tsinci kanmu. Don haka muna kira ga shugabanninmu musamman a wannan lokaci da ku ji tsoron Allah da ku sani Allah zai tambaye ku gobe kiyama a kan halin da kuka sa al'ummar ƙasa. Ganin ƙasa ce wadda Allah sa muna da ɗimbin arziki amma tsawon wannan lokaci kuna maida ta baya ba kuna ɗaura ta ba kan turba ta ci gaba. sunana comrade umar baban yayi sabon gida karamar hukumar kafin hausan jari jigawan najeriya to duba da irin halin da ake ciki za mu iya cewa yancin kan ƙasarmu najeriya cika shekaru 63 da samun yancin kai to muna mata fatan alkhairi amma a gwadaban turbar wato demokaradiyya har yanzu muna cikin halin ha'ula'i idan ka duba da ko kuma idan kuka duba da halin da ake ciki na sace-sacen mutane rahin matsalar tsaro uwa uba halin da rayuwar ɗan najeriya ke ciki idan aka lura da yanayin ƙasashen da suke juyin mulki ma wallahi ba su kai mu shan wahala ba duba da irin yunwa da takaici da halin da ake ciki da kuma yanayin da muke ciki don haka muke a kira ga gwamnatin najeriya ƙarƙashin bola ahmad tinubu da ya dubi halin da ɗan najeriya ke ciki domin sauƙaƙa masa ta hanyar rage farashin man fetur kwamarat umar baban yayi sabon gida daga jihar jigawa a najeriya a hausa na gidan rediyon faransa international kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria memba daga kungiyar muryar matasan lahiyar afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in taya al'ummar kasanmu nigeria murnar zagayowar ranar 'yancin kai wadda yake yau tana ranar shekara 63 to alhamdulahi muna fatar allah ubangiji ya karo mana shekaru masu yawa masu albarka a ƙarshe muna addu'ar allah ubangiji ya ƙara haɗa kawunan 'yan najeriya baya ga haka yana kira ga gwamnonin ƙasarmu najeriya ya kamata su ji tsoron allah su rinka wa'annan kuɗaɗe da aka bai na tallafi domin talakawa su rage raɗaɗin talauci da suke fama da su ya kamata su bawa al'umma saboda akwai jihohi musamman musamman a nan jihar ta kebe mu har yanzu shiru muke ji kamar an shuka dusa radio faransa international kai tsaye kuna ta da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan cika shekara 63 da najeriya ta yi daga hannun burtaniya to muna addu'a cikin waga shekaru na ba da suka wuce Allah sanya alkhairi na gaba ma da suka zo kuma muna addu'a Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kuma Allah ubangiji yanda ƙasar Najeriya take da arziki take da komai cikin ƙasarta ta huce kasashe tunda ita uwa ce a Afirka to muna addu'a abin da ake mata kirari da Najeriya uwar kowa to ya kasance an gani a ƙas to muna je addu'a Allah in ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ƙara mana arziki da wadata da zaman lafiya sunana iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya muna tare da ku kungiyar radio rp na faransa da barko na isiyar manaja mai kabu kabu na bakin kwakwata sha jihar da magaram e dangane da wannan maulidi da aka dora na bisa ra'ayinmu na cikan shekara 63 da samun inci najeriya ta yi a gaskiya bi sabilillahi gaskiya najeriya ta wahala sosai kuma musamman ma a yanzu a halin yanzu ma tana cikin wahala sai dai mu addu'a ubangiji Allah ka musu karshen wannan wahalar saboda saboda su masu kuɗi masu kuɗin Najeriya masu hannu da shuni dangane da taimakon da suka rage bayarwa da talakawansu ke sa ma duka wahala ta yawa kuma kuma shushuwa shugabanni kuma muna musu addu'a Allah ya sa wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah shirya su Allah gyara Allah ka musu kwanciyar hankali zaman lafiya kuma Allah ka musu ci gaba mai dorewa kuma arzikin su Allah tattalin da arzikin su muna musu fatan alheri Sashen Hausa Radio France International suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga ƙaramar hukumar bakori da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To dangane da cika shekaru 63 da samun 'yancin kai da Najeriya ta sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. domin wani al'amari ne wanda yake a ce a cikin tsawon shekaru 63 ba kuka ba guda daidai lokacin da najeriya take cika shekaru 63 a ce har yau matsalolin tsaro matsalar ruwan sha taɓarɓarewar ilimi a ce har yau babu wani abin da aka samu na ci gaba sai dai kusan kullum a ce abin baya yake ƙara ci musamman in ka duba fannin tsaro sannan fannin ilimi tun daga ilimin firamare har zuwa sakandare duk abubuwan su riga sun lalace sakamakon rashin iya shugabanci na shugabanninmu ko kuma in ce irin zalunci da shugabanninmu suke yi ma al'ummominsu to saboda aka kuma sannan ka kwatanta da ainihin kasashen da aka ba mu yancin kai tare da su sun girmi najeriya fintin ta wajen ci gaba za ka ga suna kere-keren su sun sa sun wuce matsalar wutar lantarki ruwan sha da sauransu to da karshe muna yi ma najeriya fatan alheri allah kawo mana shugabanni masu kamanta gaskiya da adalci masu tsoron allah rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakoro ku tashi lafiya radio france international kada sha'afa ana tare da sashen hausa na gidan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida da daya sai kuma malami na gaba ah, kwamarar nasiru ma'azu kakakin shankafi daga jihar zamfara to alhamdulillah game da bikin cika shekara 63 da najeriya ta yi to gaskiya mu abinda za mu cewa ba dai wani dai murna dai da 'yan najeriya za su yi ganin cewa irin matsalolin da najeriya take ciki a yanzu wanda ba magana tsaro akai ba ba magana tattalin arziki akai ba so gaskiya wannan ba wani murna da 'yan najeriya suke yi sannan kuma abin da ya kamata shine a yi kokari najeriya a tashi tsaye domin a ga cewa an magance waɗannan matsaloli abin da ya shafi matsalar tsaro da kuma matsalar tattalin arziki sannan ba za mu ce ba a samu nasara ba nasarar dai da an ka samu shine bai yi tabbata demokuraɗiyya ba za kuwa yau amma tsakani da allah kuma matsalolin da suka biyo baya to gaskiya suna da yawa so abin da muke fata shine a yi kokari a ga cewa biki na tahe an yi shi cikin farin ciki an yi shi cikin murna domin a samu a kawar da waɗannan matsaloli na gode kwarai kwamar nasiru ma'azu shinkai karfi labaran hausa na farko dai kake in fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka ulun mamada ya mai yarfi mun ji mun da kun gaba su a an kai bukukuwar shekara 63 nigeria samun incin kai to ni dai abin da an ra'ayi na ina muku barka dai da samun yancin kai kuma ahmad tulubu ka yi kokari ka gyara mu talakare ne in ka gyara talakare ne komai na ta daidai kuma ku kanku yan najeriya ina muku barka da ubangiji allah gwada muku ga shekara ta 63 da samun yancin kai allah ya bada lahiya yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba ya koma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a ulun mai mai jamboriyar nijar sashen hausa radio faransa ina muna barkan mu da barkan da warhaka ra'ayi na dangane da cikan najeriya shekara 63 da samun yancin kai bangaren ci gaba gaskiya ba wani ci gaban da aka samu rashin ci gaban ma shi ya fi yawa kuma kasashe wanda suka samu yancin kai da ita tare da ita sun tsere mata nesa ba kusa ba kuma ga ta ita ce wa a afirka amma in ka je wasu kasashen za ka ga bambanci sosai kuma fatan da muke mata Allah sa shekara nan da muka shiga a samu canje-canje sosai ta bangare da dama abubuwa da dama da aka tsere ma Najeriya ta yi zara kansu ina muku fata alkari sunana Umar Abubakar daga Zaria, Kaduna ta Najeriya. Ina mu ma'aikatan gidan rediyo Faransa gaba gabaki ɗaya fatan alkari Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu. Suna na mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya jiya ɗaya ga watan oktoba najeriya ta yi bukukuwan cika shekara 63 da samun incin kai daga turawan milkin mallaka na ƙasar ingila amma mu a nan arewacin najeriya babu zancen bukukuwan cika shekara 63 da samun incin kai domin ba mu da inci a arewacin najeriya barayin biro masu sata kuɗaɗen al'umma da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane su ne ke da inci a arewacin arewacin najeriya ana garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa an karkashe al'umma an wace wa'yansu garuruwa so ina zancen maganar incin kai ya kamata shugabannin najeriya su ji tsoron allah in daidun talaka suke yi so ya kamata su yi dukkan mai yiwuwa ganin cewar an samu zaman lafiya a arewacin najeriya talaka na cikin masifar tsadar rayuwa da yunwa da fatara da rashin tsaro da ta'addabe shi ina zancen maganar incin kai. kan radio france international mai magana a sabi kanan sa'adi shi kan waye dan tambar jihar age a jamhuriyar niger cika shekara 63 da najeriya ta yi da samun yanci za a iya cewa babu wani takamaiman gaba da aka samu a najeriya duba da yanayin da najeriya take ciki akwai matsala ta tsaro eh, ana garkuwa da jama'a ana kashe-kashen rayukan al'umma eh, tattalin arziki mutane suna kwana da yunwa suna tashi da yunwa ya allah ya kawo ma al'ummar najeriya maslaha eh, bakin ra'ayina kenan mai magana sabiu kanan sa'ari shi kan waye harin tambar jihar age a jamhuriyar niger amma a yanzu ina musurata libya radio faransa ku tashi lahiya Eh, sunana Ahmad Soji dan Niger ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital din Libya mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu bana eh, nigeria ta cika shekara 63 ga samun incin kai ga turawan mulkin mallaka na Birtaniya to muna musu fatan alkhairi Allah ubangiji sa wanga shekara 60 kin da aka samu Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi Allah ubangiji ya ɗaukaka kasashenmu na afirka gabaki daya allah ubangiji ya kara kamuna ci ci gaba a kasashenmu na afirka tsakanin najeriya da niger da sauran kasashenmu ma gaba daya allah ubangiji ka bamu zaman lafiya ka bamu shugabanni na gari masu kishin 'yan kasarsu ba ma kishin aljihunsu ba da su da iyalansu da matansu allah ubangiji ka zaunar da mu lafiya bakin ra'ayina kenan ku tashi lafiya to madalla Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Tikur Kefi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku, na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa